Don samun sabbin bidiyon mu, na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. A kapta! Na ce a kapta! Assalamu alaikum mai sauraro kana sauraron littafin ƙare kukanka kashi na 67 daga bakin Bashir Abdulaziz Bulango. Idan mai sauraro bai manta ba a kashi na baya mun tsaya a daidai inda wannan tsuntsu bayan ya gama shanye ruwan cikin wannan rijiya ya kada fuka-fukansa ya tayi sama ya luluka ya zuwa cikin gajimare bace bat ko da faruwar wannan al'amari sai attajiri biliyan ya zube kasa gaban jarumi nusubul ashman bisa gwiwoyinsa da nufin ya yi masa sujada amma sai jarumi nusubul ashman ya yi sauri ya kama kafaɗinsa ya tashe shi tsaye ya ce babu wanda ake yi wa sujada face ubangijin musulunci shin yanzu kun gamsu cewar ubangijin musulunci ne ubangijin gaskiya cikin haɗin baki gaba ɗaya mutanen birnin suka ce mun shaida shi ne ubangijin gaskiya Allahu akbar nan take farin ciki ya lullube jarumi Nusubul Ashman da Zayyan ba tare da ɓata wani lokaci ba jarumi Nusubul Ashman ya biya gaba ɗaya jama'ar garin kalmar shahada suka maimaita Allahu akbar kafin magariba ta yi attajiri biliyan ya sa an shirya dakarun yaƙi mutum dubu ɗari uku take shida jarumi Nusubul Ashman da Zayyan suka jagoranci waɗannan dakaru suka darfafi birnin da Himaru ibn Zainur yake. A can birnin Sinku a lokacin da aka ɓalle kofar wannan babban ɗaki aka shiga ba a ga jarumin subul ashman da Zayyan ba sai sarki Baharu Zaman ya da uban ihu na bakin ciki wanda ya firgita kuwa. Nan take sarki Baharu Zaman ya sa aka yi shirin yaƙi ya jagoranci rundunar mayaƙa wacce ta kai adadin miliyan biyu suka darfafi birnin attajiri Sha'aran. haka suka ci gaba da tafiya ba sauci suna masu yin gaggawa da azama don isa birnin attajiri sha'aran duk wanda ya ga wannan runduna dole ne ya firgita ainihin saboda yawan su kwarjininsu da kuma irin mugayen makaman yakin da suke dauke da shi sa'ad da wannan runduna ta fara yin nisa ga bangaren birnin nasin sai shugaban dakarun ya dubi sarki bahar zaman cikin ladabi ya ce ya shugabana ina da wata shawara ko da jin wannan batu sai sarki bahar zaman ya daga hannayensa sama yana mai bada inkira tsaya nan take kowa ya ja linzamin dokinsa aka tsaya aka yi cirko-cirko kuma aka yi tsit tamkar babu wani mahaluki guda ɗaya a wajen mai rai a lokacin da kunne baya jin sautin komai face na iskar da ke kaɗawa a daidai wannan lokaci ne sarki bahar zama ya dubi shugaban dakarun nasa ya ce ina sauraron ka menene ka shugaban dakarun ya gyara murya ya ce ina ganin cewa abu ne mai haɗari mu ci gaba da tafiya a haka ba tare da mun san abin da ke gabanmu ba ya kamata mu rinka tura 'yan leƙen asirinmu suna hango abin da ke gabanmu kamar da nisan zango uku kafin mu isa wajen wadajin wannan shahara sai farin ciki ya kama sarki bahar zaman ya ce da kyau jarumina tabbas ka yi tunani mai kyau yanzu za mu yada zango a nan don haka na baka izinin ka tura 'yan leƙen asiri namu ƙwararru guda uku su je su dawo su kawo mana rahoto domin babu mamaki akwai 'yan leƙen asirin Barhuza a lallaɓe a cikin wannan daji, kawo kuwa ashe idan su ne suka fara ganinmu za su iya kawo mana harin mamayar ba-zato ko kuma su ɗana mana mugayen tarkunan da za su iya cutar da mu. Kafin Sarki Baharu Zaman ya gama rufe bakinsa, tuni an fara kafa tantuna, nan take shugaban dakarun ya zaɓo zaƙwaƙuran 'yan leƙen asiri mutum uku ya ce su rabu zuwa kusurwa uku na dajin ya ce kowannensu ya yi tafiyar zango uku a inda ya sa gabansa ya gano abin da ke cikin dajin. Dakarun uku suka risuna ga shugaban dakarun suka ce, An gama ya shugabanmu. Suna gama faɗin hakan sai suka rarrabu suka falfala da gudu zuwa cikin daji. Ba su daɗe da tafiya ba, aka gama kaba sansani a wurin, kuyangi suka higa aikin dafa abinci. Ba an gama shirya sarki ba har zaman nasa abincin an kai masa a cikin tantinsa an ajiye a gaban sai kawai ya ƙura abincin idanu ya kasa ci. Nan take ya faɗa kogin tunani inda ran ya ɓaci zuciyarsa ta kama ta farfasa kamar za ta ƙone bai san sa'ad da hawayen takaici ya zubo masa ba. Abin da ya fara faɗo masa a rai shine wai shin ma ta yaya Barhuza ya iya zuwa yi wannan gagarumin shiri na yakarsa haka kuma ta yaya Barhuza ya samu ƙarfin dantse da na iya yaƙi da har ya samu galaba a kansa alhalin ya san cewa ya fi shi ƙarfi da iya yaƙi nesa ba kusa ba. Tabbas masu iya magana sun yi gaskiya da suka ce masu abinka ya fi ka dabara, kuma suka ƙara da cewa duk wanda ya san ka ya gama a sanin ka don haka hanyoyin da zai bi ya cutar da kai suna da yawan gaske. Babu mamaki tsananin yawan dakarun Barhuza da kuma harin bazatan da suka kawo mana ne suka sa ya samu nasara har ta ta yi sanyi, ya yi amfani da damar hakan a gare mu. Bayan ya gama wannan Baya ga wannan, ai kafin na yi gaba da gaba da shi dama tuni na fara gajiya tunda na yi yaƙi da dubunnan dakarunsa waɗanda suka ninka dakaru na iya yaƙi, juriya da jarumtaka. Tabbas na fi shi gaskiya. Bisa wannan damar da ya samu ita ce ta sa har ya kusa hallaka ni. Kash mai sauraro, a nan zan dakata don jin ƙarashin wannan labari mu haɗu a littafin "Ƙare kukanka" kashi na gaba. Ni ne naku Bashir Abdulaziz Bulangu. a har kullum na gode. Don samun sabbin bidiyon mu, na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa.